This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan hantsi kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. Mazauna jamhuriyar Nijar suna iya ji mu kai tsaye yanzu ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyya. a kowane lokaci kuma kuna iya sauraron mu ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed Sahabo Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki muke farin cikin kun kamo tashoshin sashin Hausa a daidai wannan lokaci. Kwana na uku da yajin aikin gama gari da kungiyar kwadago ke yi a jihar Plato lamarin na neman sauyawa zuwa na dukan makarraban gwamnati, kona gidaje da watsa hayaki mai sa hawaye daga jami'an tsaro. Za mu kawo muku cikakken wannan rahoto bayan labaran duniya. Muna kuma tafi da shirin demokuraɗiyya a yau. Muhammadu Salisu Rabiu zai kawo muku sharhin da wasu jaridun Hausa suka yi a makon nan da kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin sakonni. Yanzu sai a gyara zama domin a je cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum kwamitin shirya bukin rantsar da shugaba john dramani mahama na kasar ghana yana ci gaba da shirin sa na ghana ganawa farko a yau juma'a duk da cewa babbar jam'iyyar hamayya ta kasar ta kalubalanci sakamakon wannan zaɓe da ya ba shugaban nasara ayyukan da wannan kwamiti yake gudanarwa sun hada har da azahar sashen bukukuwar rantsar da shugaba da za a yi a ranar bakwai ga watan janairu a cikin hirar da ya da murya amurka wani wakili a kwamitin shirin bikin rantsar da shugaban ageman badu a kosa ya ce kalubalantar sakamakon zaɓe a gaban kotu ba zai shafi ayyukan da wannan kwamiti nasu zai gudanar ba ya ce za su ci gaba da ayyukansu har sai lokacin da kotu ta zartar da hukunci akan za a rantsar da shugaban ko a'a jam'iyyar hamayya ta npp ta kalubalanci sakamakon zaben tana mai cewa tana da isasshiyar shaida da za ta sa ta je gaban kotu domin neman hakkinta. ta hukumar zaɓe ta gane ta ce shugaba mahama shi ya lashe zaben da kimanin kashi hamsin da rabi daga cikin ɗari yayin da nana akufo ado na jam'iyyar npp ya zo na biyu da kimanin kashi arba'in da bakwai daga cikin ɗari wannan sakamako ya sa shugaba mahama zai fara yin cikakken wa'adinsa na farko kan mulki a yanzu yana kammala wa'adin shugaba john evans a tamils ne wanda ya rasu akan wannan kujera. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Susan Rice ta nemi shugaba Barack Obama da ya cire sunanta daga cikin waɗanda yake tunanin baiwa mukamin sakatariyar harkokin waje domin mai gurbin Hillary Clinton wacce take shirin yin murabus daga kan wannan kujera. Shugaba Barack Obama ya bayar da sanarwa jiya Alhamis yana mai faɗin cewa ya yi na'am da wannan takardar janye suna da ta gabatar. ya ce Rice za ta ci gaba da rike mukamin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisar zata wasa. Rais ta faɗa shugaba Obama a cikin takardar neman cire sunanta cewa ta gode da wannan babbar karramawa, amma kuma wannan mukami ne da bai kamata a mai da shi na wasan ƙurar siyasa kamar yadda ake yi da sunanta ba. Rice tana ɗaya daga cikin waɗanda ke kan gaba a waɗanda shugaba Obama yake son miƙa wannan kujera kafin ta fuskanci suka da kushe marasa iyaka a kan yadda ta bayyana hare-hare da aka kai kan ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Benghazi a ƙasar Libya ranar 11 ga watan Satumban bana. Jakadan Amurka Christopher Hill yana daga cikin Amurka hudu da kashe a harin. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dokoki sun zargi Rice da laifin sauya ma'anar rahotannin leƙen asiri kan kowane ne kitsa harin a lokacin da ta fito ta ce ya samo asali ne daga zanga-zangar da aka yi ta nuna ƙin jinin wani fim na ɓatunci ga addinin Musulunci da aka yi a nan Amurka. Senator John McCain, ɗaya daga cikin waɗanda suka fi sukar Lamiri Rice, ya lashe takobin cewa zai ɗauki duk matakin da zai iya yi domin hana a tabbatar da ita a matsayin sakatariyar harkokin waje idan shugaban na Amurka ya gabatar da sunanta. bayan janyewar Susan Rice daga cikin waɗanda ake son ba wannan mukami yanzu Senator John Kerry shine ke kan gaba cikin waɗanda shugaba Obama yake tunanin naɗawa sakataren harkokin waje. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Voice Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce wani dan kuna bakin wake cikin mota ya kashe sojan Amurka ɗaya da wasu fararen hula guda biyu 'yan ƙasar Afghanistan 'yan sawoyi kaɗan a bayan da sakataren tsaron Amurka Leon Panetta ya bar wannan yanki. jami'an 'yan sanda a kandahar sun ce dan harin bom din ya auna harin ne akan wata kwambar motoci ta kawance jiya alhamis daidai lokacin da take shiga cikin filin jirgin saman birnin kungiyar taliban ta dawo alhakin kai wannan hari tun da fara sakataren tsaron amurka ya je birnin na kandahar domin tattauna da shugabannin soja da sojojinsu kafin ya doshi kabul inda ya gana da shugaba hamidu karzai ba san ko wannan harin yana da nasaba da ziyarar ta ba da sakataren tsaron na amurka ya kai ba a bayan tattaunawarsa da shugaba karzai faneta ya ce shugaban na afghanistan ya karbi goron gayyatar shugaba barack obama domin ganawa cikin wata mai zuwa nan washington da nufin tattauna yadda kasar ta afghanistan za ta kasance bayan shekara ta 2014 wato lokacin da sojojin kai farmaki na kasashen waje da ke karkashin jagorancin amurka za su kawo karshen ayyukansu a kasar kafin ya isa kasar da faneta ya faɗa wa 'yan jarida cewa fadar white house tana fata cewa nan ba da jimawa ba za ta tsayar da takamammiyar shawara kan irin sojojin amurka da za su rage a kasar a bayan an janye dukkan sojojin farmaki a yanzu haka akwai sojojin amurka dubu da a afghanistan jama'an soja suna neman da a bar sojoji kamar dubu a kasar a bayan janyewar amma wasu jama'an na amurka suna son a bar sojoji 'yan kalilan kawai Gwamnatin ƙasar Venezuela ta ce shugaba Hugo Chavez ya samu wasu ƴan matsaloli dangane da tiyatar cire cutar sankara da aka yi masa cikin wannan makon, amma kuma an sake yi masa tiyata domin shawo kan matsalar kuma yana murmurewa a yanzu. Ministan yaɗa labarai na ƙasar Ernesto Viejas ya ce Mr. Chavez ya samu matsalar tsiyayar jini a bayan tiyatar da aka yi masa ranar Talata a ƙasar ta Cuba. Viejas ya faɗa ta talabijin na ƙasar jiya Alhamis cewa an fara ganin alamu masu kyau cewa Mr. Chavez yana farfadowa. Ministan yada labaran ya faɗa ranar Laraba cewa Mr. Chavez yana murmurewa a birnin na Havana. Mataimakin shugaban ƙasar Nicolas Maduro ya ce Mr. Chavez yana fuskantar siraɗi mai wuya a bayan wannan tiyatar mai tsawon sa'o'i shida da aka masa. Miliyoyin 'yan ƙasar Venezuela ne sun gudanar da tarurrukan yin du'a'i ma shugaban nasu ranar Laraba a duk faɗin ƙasar. Maduro da wasu jami'an gwamnati sun halarci wani taron du'a'in a wani sansanin soja. mukaddashin shugaban afirka ta kudu Galema motlanthe zai kalubalance shugaba jacob zuma wajen zaben wanda zai zamo shugaban jam'iyyar ANC da ke mulkin kasar kakakin motlanthe tabo masebi ya tabbatar da cewa mataimakin shugaban zai tsaya takarar kujerar shugaban jam'iyyar anc a bayan da wasu lardunan ƙasar da dama suka gabatar da sunansa a zaman ɗan takararsu. har ila Mutlanthe yana takarar ci gaba da rike kujerarsa ta mataimakin shugaba. To amma kuma ana sa ran cewa shugaba Zuma wanda mafi yawan larduna suka tseda shi a zaman dan takararsu zai lashe wannan zaɓe na shugaban ANC a cikin sauki. Za a gudanar da wannan zaɓe na jam'iyyar ANC a lokacin taron shugabanninta da za a fara ran Lahadi wannan mai zuwa a birnin Bloemfontein. ana kyautata zaton cewa duk wanda za a zaɓa shugaban jam'iyyar shine zai lashe zaben shugaban ƙasar afirka ta kudu a shekara ta 2014 labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc Yajin aikin gama gari a jihar Filato ya fara ɗaukan wani sabon salo kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da da sashin Hausa Zainab Babaji ta turo mana. Kwana na uku da yajin aikin gama gari da kungiyar kwadago ke yi a jihar filato lamarin na neman sauyawa zuwa na dukan makarraban gwamnati, kona gidaje da watsa hayaki mai sa hawaye daga jami'an tsaro. Lamarin ya auku ne a kofar majalisar dokokin jihar Plateau yayin da 'yan majalisar da kwamishinoni ke shiga majalisar inda gwamnan jihar Plateau jan zai mika kasafin kuɗi na shekara ta 2013 a majalisar. A lokacin da ma'aikatan suka samu labarin gwamnan zai zo majalisar nan da nan suka taho don bayyana rashin jin daɗin su da yadda 'yan majalisar za su yi zama da gwamnan kasancewar yadda ma'aikatan ke ta bayyana ɓacin ransu da matakin da gwamnati ta ɗauka na kasa cimma matsaya kan albashin watanni bakwai da ma'aikatan suka kai suna yajin aiki. Bayanan da na samu sun tabbatar da cewa kwamishinan ayyukan gona na jihar Filato Stephen Barko ya bugu. Na tattauna da shugaban kungiyar kwadagon a jihar Filato kamar Jibrin Bancil don jin yadda ta kaya. Yau wata bakwai ba biya mu albashi ba, kuma wani albashi na cikin kasafin kuɗi na bana. Dan me za a ka wani kasafi a majalisa bayan ba a gama na bana ba? Ga irin matukan halin wahala da jama'a ke ciki a kasan nan. 'Ya'ya ba sa tafiya makaranta rayuwa zama da sanani so ne. kowa yana cikin zaman zulumi ne muka zo nan gaban majalisa muka ce mu ba mu yadda ba ka aka zaka kama da yan sanda da sojoji ta zo aka kore mu da barkonon sauhuya aka daddake mata da suke tare da mu aka samu aka shigar da gwamna majalisa ya je ba su wannan takarda to amma yanzu wani matsayin kuke ciki har yanzu A da muke cewa shine gwamnati zo mu zauna don mu sasanta wannan abu amma inda ake tafiya a gaskiya ba zai ma san nan kyau ba amma to daga nan ina za ku kwana yawwa yanzu kin ga wannan abu da ya faru yau shi shugaban majalisa da wayannan mutane guda takwas da suka zama sun nuna mana su ne masu maciya amanan talakokin kasa wanda suka zabe su za mu koma yanzu mu sake shiri mu san abin da za mu yi nan gaba sunana comrade mccall george michael chairman na larger house na matasan plateau ba za mu fasa ba za a ci gaba da gogar maya. sai inda muka ga cewa Allah ya bamu nasara akan wannan miyagun abin da yake faruwa gobe da ikon Allah kowane hanyar mota za mu tare a kasan nan sai mun sa duniya ta sani cewa gashi nan mun samu ana mana wani hali ana nuna mana rashin mutunci ana nuna mana gwamnati ta san da ta dosa ba kuma mutane na shan wahala A sanarwar da kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yiljab Abraham ya bayar, ya tabbatar da cewa kotu ta ba da takardar dakatar da yajin aikin wa kungiyar kwadagon, don haka ma'aikatan sun saba wa umarnin kotun Najeriya kenan. domin abin da muke bukata shine a sasanta duk wani abin da ya shafi batun albashi amma ba wai a fita kan hanya ana kaiwa mutane hari ko kuma a tabbata cewa mutanen plato sun shiga tsananin wahala wai domin ana neman biyan bukata ba ni yadda na gani a cikin wannan al'amarin da muke fuskanta yanzu abin da muke bukata shine za a koma a yi magana a kai 'yan uwanmu ne 'ya'yanmu ne mutanenmu ne a cikin jihar plateau duk wani abin da zai kawo zaman lafiya a cikin jihar plateau shine gwamnati ta sa a gabanta tana nan tana kokarin domin ta cima buri a kai kwamishinan yada labaran jihar plateau iljab abraham lamarin bai sake ba a sauran ƙananan hukumomi a lantan ta arewa inda aka kona gidajen 'yan majalisa biyu da na shugaban ƙaramar hukumar A ƙaramar hukumar wase ma an yi ta hayaniya da jami'an tsaro, yayin da a ƙaramar hukumar kanan kuwa ma'aikata na yajin aiki saɓanin jita-jitan da ake ta yaɗawa cewa sun koma aiki. A Shandam da Bokos kuwa yajin aikin ya sanya harkoki tsayawa cik don duk inda ka zaga jami'an tsaro ne ɗauke da bindigogi sai ka ce ana yaƙi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ku zauna lafiya al'umma ta zama lau lafiya shine ci gaban najeriya lafiya al'umma zama lau lafiya shine ci gaban najeriya to idan an jima kaɗan za ku ji shirin a yau to amma kafin nan sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifan Allah da ni lallai jihar mu guda ɗaya ga kasar mu guda ɗaya kai da ni lafiya kar waɗansu su samu a matsala tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC sai ku gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin hukumar zaɓe INEC ta ce za ta sayi wata na'urar hana musayar katin zaɓe. Sunday Goshiri ya ce ‘yan Najeriya ne ba su son ganin an gudanar da zaɓe sahihi a ƙasar. Wane ne ke wasa da hankalin mutane ne tsakanin Buba Marwa da shugaban PDP na jihar Adamawa? Masu assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Mun nemi jin ta bakin hukumar zaben Najeriya kan abin da suka karu da shi kan harkokin zaɓe cikin 'yan shekarun nan tun lokacin da Farfesa Attahiru Jega ya karɓi ragamar shugabancin hukumar. To kakakin hukumar Nick Dazan ya gaya Nasiru Adamu Ilikaya cewa cikin matakai da hukumar ta fara ɗauka na inganta zaɓuɓɓuka masu zuwa sun haɗa har da samar wa ‘yan ƙasa katin zaɓe na dindindin. Alam misali ah, za a ba da kati na dindindin ma wanda aka musu rajista kwanakin baya kawo yanzu ma akwai katin da aka riga aka buga akwai kuma wanda za a ba da kwangilan bugawa saboda a tabbatar da cewar tsakanin yanzu da shekara mai zuwa kusan kowa ya samu wannan kati na dindindin bayan haka wa'inda ba su yi rajista ba kamun zaɓuɓɓuka da suka gabata da kuma wa'inda shekarunsu sun kai goma sha takwas su ma Allah yadda zuwa shekara mai zuwa a wata na farko wato januari za a sake wani rajista a faɗin ƙasar Najeriya nan kuma za mu yi shela za mu faɗakar da mutane game da yadda za a aiwatar da wannan rajista. Makasudin wannan rajista shine a tabbatar da cewar Ah, nan gaba zaɓuɓɓuka da za a yi kamun a yi su za a amfani da kati na dindindin kuma a tabbatar da duk wanda yake so ya kada kuri'a yana da wannan kati ah, kuma wannan bayan wannan ah, kati da za a bayar akwai na'urori wanda ita hukumar zaɓe za ta saya wanda in kana da wannan kati wannan na'ura zai tabbatar da cewar kai ne ainihin mai wannan kati kamun ka je ka kada zaɓenka to wannan zai hana Uh, yadda mutane suke uh, sai da katunansu sai ka ga wani ya ɗauki katin shi ya je ya sai da ma wani wani kuma ya amfani da shi ya ya kada kuri'a to wannan yanzu ba zai faru ba sabida wannan na'ura zai nuna karara cewar wannan kati naka ne ko ba naka ba Amma wani tsohon ɗan siyasa a Najeriya wadda halin yanzu masani ne kan harkokin yanayi a wata jami'a da ke jihar Ayowa a nan Amurka Dr. Sonde Goshi ya ce ai da yardan 'yan Najeriya ake kwace da sunan zaɓe. Ba zaɓe ake ba domin jama'a ba su so su yi zaɓen ba. Ka gani ka ga ina magana ina magana da kai nan da na yi siyasa a gida kafin na zo Amerika. Ka gani na na saya takara. Kuma duk waɗanda sun ce eh ba ba yin zaɓe na yarda ba zaɓe ake ba amma don menene domin jama'a ba su fita su yarda su kare zaɓensu lokacin da za a yi zaɓe ai ya kamata jama'a su fita su kare kuriyarsu idan in ka je ka yi zaɓe baka kare kuriyanka ba kare kuriya din ba wai kai ka je ka sa kuriya kaɗai ba amma idan ka sa kuriyanka ka tabbata cewa an kirga kuriyanka kuma abin da zaɓen da kuka yi shi aka sanar to idan mutane ba su fita sun yi haka din ba zai yi wuya ba abin da za mu yi su wane ne 'yan siyasa din ai ba su fi jama'a yawa ba to me yasa za mu ce abin da ya kamata ya kamata a yi ba su yi ba sai mu ya zama su tafi da shi na gane na sani cewa suna aiki da su su police da su da da ma'aikata amma idan jama'a sun tashi sun ce a'a wannan ya isa. Dr. Sandiko shi baka gani a nan sauran 'yan ƙasa da suka sani suna da hakki wajen ilmantar da sauran jama'a da ba su sani ba watakila a nan jahilci yana da wuri cikin wannan al'amari. Kasan bari gaya maka wani abu a da da ina tunanin haka da ina tunanin cewa damuwan mu a kasan mu shine eh, jama'a ba su ga jahilci ne. amma abubuwan da muke magana da kai nan a ɗauka misali arewa da kudancin najeriya idan ka duba arewa da kudancin najeriya za ka gane cewa idan a ilimin boko ne kudancin najeriya sun fi yan arewa amma idan ka zo zancen a ce waye ya gane da kan siyasa da kuma abin da ya kamata ya yi ya kare kan shi a rayuwa to dan arewa ya fi dan kudu duk da ilimin shi domin abubuwan da muke faɗaɗin nan suna faruwa a kudu fiye ma da arewa amma gaskiyan ka ne abin da ya kamata mu yi ana misali kamar mu yanzu zumunta din abin da ya kamata mu yi shine lokacin siyasa din ya kamata mu wayar ma jama'a ba wayar ba jama'a da kai ba domin ka ce wayarwa ba su gane ba kenan amma ya kamata mu tuntubi jama'a domin su gane da mutunci wanda yake cikin zabe wanda za su yi A dambarwar siyasa da take ci a jihar Adamawa kuma tsakanin jigajigan jam'iyyar ta ƙasa da kuma gwamna Murtala Nyako ta kai ga naɗin shugaban jam'iyya na Riko a jihar Ambasado Umaru Damagun. Wadda cikin bayanai da yi na neman ɗinki rigingimu da jam'iyyar take fama da su har da cewa tsohon ɗan takarar gwamna a tutar CPC a jihar Janar Buba Marwa ya sake komawa cikin jam'iyyar ta PDP. Marwa already ya dawo. to mun yi magana da shi tun lokacin da aka ce an kawo ni na shugabanci wannan jami'a wannan jiha yana cikin na farko da suka fara buga min waya suka ce to yanzu kam opportunity ne na su dawo inda suka gina saboda haka na ce kuma kofa a buɗe yake ya dawo cikin pdp in ka duba akwai makarabensa da muke mu'amala nan da su duka kowa da kowa ya ce to a dawo jam'iyya To amma hira da manema labarai tsohon jakadan Najeriya Afirka ta kudun janar Buba Marwa mai ritaya ya ce wannan ikirarin ba haka yake ba. Ban koma ba, akwai kuskure a al'amarin wannan jawabin da suka bayar. Ban koma ba ina CPC. Wayan shatin tuba kan daga kuma PDP. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Ai manyan sun sha nema na da wannan zancen. Amma kuma a koyaushe ina gaya musu cewa ni fa Ina cpc dina za mu nemi ƙarin bayani da fashin baki daga bakin ƙwararru domin sanin abin da ke faruwa a pdp ta jihar adamawa Masu haro kamun mai sallama da kumun leƙa shafin mai zanen jaridar leadership wanda ya ce ya ji labarai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware naira miliyan dubu uku domin samar da ayyukan yi ga matan Najeriya. To goga na gane masu ya kada baki ya ce a ware wa tsohon madugun tsageren Niger Delta gwamnatin Tompolo naira miliyan dubu bakwai. sannan matan Najeriya baki ɗaya ware musu naira miliyan dubu uku. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ilhikaya da Ibrahim Abdulaziz da kuma Cuba Hero ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Muhammad Nasiru wato Salisu Rabi'u da sharhin jaridun harshen Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa an bankaɗo badakalar miliyan 400 a kamfanin buga kuɗi na ƙasa labarin ya ci gaba da cewa bayanai sun tabbatar da cewa jami'an bincike na babban bankin ƙasa sun bankaɗo wata badakala da aka tabka ta kimanin naira miliyan 400 a kamfanin buga kuɗi na ƙasa wata majiya mai tushe ta bayyana haka ga manema labarai kwanan nan an gano badakalar ne bayan bincike da jami'an suka yi a ofishin kamfanin da ke abuja da kuma lagos amma kafin nan sai da aka tura daraktan tattali na kamfanin wato mr ehi okoyomon wani hutun dole a makon da ya gabata domin ba da damar aiwatar da binciken yadda ya kamata ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na tara inda labarin ke cewa hukumar ndlea ta kama ɗan ƙasar ghana da hodar koken labarin ya ci gaba da cewa hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi wato ndlea mai aiki bakin iyakar najeriya da jamhuriyar benin ta kame wani mai suna aliyu aminu ɗan shekara 28 mai ɗauke da fasfot ɗin ghana tare da hodar koken mai nauyin kilo 1.3 lokacin da yake ƙoƙarin shigowa ta bakin iyakar najeriya da jamhuriyar benin Aliyu ya ɓoye wannan koken ɗin ne a cikin rigarsa ta ciki mai kama da singileti. An gano hakan ne kuwa a lokacin da ake binciken masu shigowa Najeriya daga ƙasar Benin kuma bai yi gardama ba a lokacin da hakan ta bayyana. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da ra'ayin jaridar Leadership Hausa wanda ta yi shi a game da rahoton da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya ta fitar. rahoton ya fara da cewa turkashi najeriya ta zama kasa ta 35 a rashawa duk da fuffukai ikirari da gwamnatin tarayya ke yi na maganta matsalar aikata cin hanci da rashawa a fadin najeriya amma rahoton da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya wato transparency international ta fitar a kwanan nan ya sanya kasar a matsayi na 35 a jerin kasashe mafi aikata ta'annatin cin hanci da rashawa a doron duniya cikin wannan shekara da muke ciki cikin rahoton na transparency international najeriya ta sami maki 27 cikin 100 inda ta zama ta 139 daga cikin kasashe 176 da aka gudanar da binciken a cikinsu wannan ba karamin abin kunya ba ne ga kasar da masu tafiyar da ita kasashen afirka irin su niger togo mali da benin duk suna gaba da najeriya ta fuskar aikata abin kirki da kyamar rashawa kamar yadda binciken rahoton ya bayyana cin hanci da rashawa abubuwa ne mafi haɗari da kuma barazana da bil'adama ke fuskanta a rayuwarsa rashawa ta halaka rayuka da al'ummu hakanan ta ruguza ci gaban ƙasashe, ta kuma karya makomar jama'a da manyan gobe da dama a faɗin duniya musamman ma a ƙasashe irin namu To amma kamar yadda aka saba kuma aka yi tsammani gwamnatin tarayya da fadawanta suka fara fitowa suna sukar rahoton tuni dai ministan yada labarai labaran mako ya fito yana mai danganta rahoton da cewa ba komai bane illa yaƙi da kafafen yada labarai suka ɗaura da gwamnati don haka ya yi kira da a yi watsi da rahoton a ra'ayin jaridar leadership hausa irin wannan tunani da gwamnati ke da shi kan dukkan wani bayani wanda bai dace da ra'ayinta ba ba zai taba barin ta ta fuskanci gaskiya ba matukar 'yan ma'abban gwamnati za su ci gaba da tulawa shugabannin gwamnati ƙasa a gabansu to ba za su gane inda duniya ta sa gaba ba kamata yayi gwamnatin tarayya ta ɗau irin wannan rahoto da kyakkyawan niyya matsayin wani tubali na rage mata aikin gano guraren da na ƙasanta yake domin gyarawa amma ci gaba da turjiya a cikin yanayi irin wannan ba komai zai haifar ba illa sake dulmiyewa muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to ma ga ra'ayi daga bakin mai shi assalamu alaikum muryar amurka sunana kamba barau ta daga jihar yobe a yau ina so ne kira ga wasu daga cikin 'ya'ya saboda abubuwan da yaran zamani suke wa mahaifansu gaskiya abu ne abin takaici yau yara da yawan daga cikinsu sun sun ga mahaifansu ba su da kuɗi suna musu wulakanci saboda za ka ga mahaifi iya nema ya kira ɗansa ko ya ke shi ko ya tashi wani abu amma 'ya'yan su kamar gillo suna neman suna yi yin wannan abu don haka ya'ya ina so ne kira ga reku da cewa wallahi tallahi duk wani walwala da za ku gani kun samu a duniyar nan da jin daɗin rayuwa ko biyayya ga iyaye da take jawa don haka duk wanda yake so ya ga farar rayuwa da ingancin rayuwa da rayuwa mai kyau ke kyautata iyaye ya rabu da iyaye lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna Musa manajan da yanzu gorin jihar Najeriya. Na sun ba da na game da sojojin da suke Maiduguri. A gaskiya sojojin da muke Maiduguri ina jin amfani su ko ke amfanin su ya fi amfanin su yawa wannan waje saboda duk mai Maiduguri suna son gaskiya gane sojojin nan saboda illan da suke kawo musu. Ahmadu Abacha mace ne daga jihar Yobe. BOA ina yau ina kira ne ga gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam. Sai taimaka taimaka da mu mutanen karamar hukumar macina ya gyara mana kwalitar mu da ta lalace tsakanin karamar hukumar guru zuwa karamar hukumar macina saboda muna matukar cin wahala a wannan tsakan. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. kwamitin shirya bikin rantsar da shugaba john dramani mahama na kasar ghana yana ci gaba da shirinsa na ganawa farko a yau juma'a duk da cewa Babban jami'ar hamaya ta kasar ta kalubalanci sakamakon zaben da ya ba shugaban nasara ayyukan da wannan kwamiti zai gudanar sun hada har da azahar sashi na bukukuwan rantsar da shugaban wanda za a yi a ranar bakwai ga watan na janairu wani dan kwamitin agiman bado a kosa ya faɗa wa muryar amurka cewa kalubalanta wannan sakamako a kotu ba zai hana su gudanar da ayyukan su ba jam'iyyar amayya ta npp ta kai kara kotu tana kalubalantar sakamakon zaben To a gaishe ka. Masu sauraro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake mu da wani sabon shiri ciki har da musulunci tushen rayuwa na Kabiru Usman Fage. yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed da muka gabatar da shirin tare da cuba hero diodone da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a wannan hantsin naku a nan nisa abu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.